يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أخوة مسلمين ina muku cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsarki wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata ko 20 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu aliyu na abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu sannan ya karbi ayyukanmu kuma ya gafarta mana zunubanmu ya biya mana dukkanin bukatocinmu to mu yau a gurguje mai tambaya na farko yana tambaya ne akan daren lalatul qadri wane dare ne الحمد لله الحمد لله الحمد لله bayani akan daren lailatul qadri mun ta gabatar da shi a wannan wurin ta yadda wanda duk so ya samu cikakken bayani zai iya komawa zuwa ga karatutukan da muka yi baya amma dai a takaicen takaitawa daren lailatul qadri dare da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alkur'ani cike shi inna an fi lailatul fi lailatul qadr Allah ce mun saukar da shi ne wato alkur'ani a cikin daren lailatul qadr sa'annan dare ne mai albarka Allah ya kira shi dare mai albarka fi lailatin Mubarakati! a cikin wani dare wanda yake mai albarka sa'annan a cikin dare ne da sarkadar ne Allah yake Ko kowane mutum za a rubuta mai fayil ne wanda zai mutu zuwa wata shekara a cikin dare ne za a rubuta wanda zai arziki a ciki za a ke rubutawa wanda zai talauci a ciki ake rubutawa don haka wanda duk ya dace da ibada da roƙon Allah cikin wannan ya dace da wannan daren to babu shakka ka ta yanke saka domin duk wani abu da ake bukata alal hakika ya same shi dare ne da Allah yake hukunta al'amura kuma dare ne na aminci sannan daren yana cikin goma na ƙarshen ramadana ko a cikin goma na ƙarshe annabi ya karantar da mu wuturi yau muna 20 ko? to da an yi magariba an shiga daren 21 an gani shi kenan daren 21 ya fara har zuwa gari ya waye da nazzalul mala'ikatu wa ruhu biha da ismi rabbihim min kulle amurin salamun biyu hatta matla'il fajr ai ila an ta tsalo alfaji har zuwa lokacin da alfijir ke ketowa to dare 21 kenan annan akwai hadisan da sun kai ta nuni in ka tsaya ka karanci su ma sai ka ji kamar daren da 21 shine daren lailatul kadiri sa'annan sai dare na 23 in ka kai kayan buɗe bakin azumi na 22 kana bude bakin dare ya fara to na har gari ya waye alfijir ya hudu ana cikin dare na 23 an gane sai dare 25 sai dare 27 sai dare 29 ko in ka kai azumi na 28 da dare shi ne dare 28 sai dai akwai daruruka guda biyu waɗanda ko cikin wuturin an fi ƙarfafawa cikinsu waɗannan su ne dare na 25 da dare na 27 dare 25 abdullahi da abbas ya ce yana bacci sai mafarkin lailatul kadiri ga yanan ana cikin daren lailatul kadiri sai ya zabara ya miƙe ya ce ko da ya lalaba sai ya lalaba kafa manzon Allah manzon Allah na tsaye yana sallah ko da ya bincika sai ya ga 24 ga wata ne wato dare 25 ko sa'an nan mazu Allah ya ce an saukar da alƙur'ani 24 ƙarai 24 ga wata ba shi ne dare 25 ba? ya ce to an saukar da ƙur'ani a wannan ranar shi ko Allah ya ce ina an zallahu fi lailatul ƙadiri. in ko har haka ne tabbas kuma hadisi ya tabbatu to kinan kudurar nan na 25 shine lailatul qadr duk da yake jumhur na malamai jumhur sun firin jaya da rai 27 don haka nema ta cikin goma din nan na ƙarshe in aure kake nema nemi auren nan cikin goma nan na ƙarshe in miji kike nema ki nema cikin goma nan na ƙarshe in kasuwanci ne in wata dukiya ce in wani makami ne nema cikin waɗannan goma na ƙarshe duk wani abu da kake nema ga Allah nema shi cikin waɗannan goma na ƙarshe kaga aiki mai sauƙi ka roƙa wajen wanda idan yan nufi al'amari zai ke kun faye kunu da haka ka ga yadda kun faye take aiki ba ku san akwai wanda ya waye gari bara bai iya karya mu kai ne kumallo wallahi bai iya karya kumallo bara ya samu naira ɗari ya je ya kunu da ƙosai ya sha bai iyawa yana cikin yanayi Na ce mai bile latin kadiri ake tumala ya za a yi addu'a nake da addu'a nan ga sallah zan baka ka tashi cikin dare kada ka yi tarawihin farkon dare ka bari shi ƙarshe ka tashi ƙarshen biyu na dare ka miƙi sallar ta bambanta da yadda ka saba sallar ka kai annabi kuma ya karantar da ita ta bambanta gaskiya ya miƙe ya yi ya miƙe ya yi bayan ya kammala nake to ko bayan sallah ci gaba da yi kuma ci gaba da azumi attanin ta zo ka yi azumi alhamis ka yi azumi kuma ka kiyaye wannan in ba matsala ba kiyaye waɗannan azumba to na tabbatar da bana yana iya biya ma mutum hamsin aikin hajji ko bai girgiza ba Allah ya baki arziki ita ma wata mijinta ya rasu ta ce kaga ya karamar yariyar nan tun tana goye mahaifinta ya rasu ban koma samun miji ba da ce yanzu ku gashi nan ta kai budurwa kowane lokaci ana iya wanki ta kuma gashi ni ban yi aure ba ina so in yi aure dai in mutu da miji kun san annabi ya faɗi wanda duk ya aure ya cika rabi addini ko hadisi ya tabbata da haka in baka yi aure ba kana gwabro ko tuzuru to baka cika rabi addinin ka ba shi yasa bara muka yi ta sauka alkur'ani don mu samu mala aminu ya aure da ke aka samu wata guya Allah ta rumtse ido ta ce ne ta ji ta gani ta ɗauka ko san ba su son masu kiran sallah wannan matan kike iya wa Allah yanzu haka tana gidan miji ko mai hali kuma yanzu haka suna umura sannan yarke wadda take magana bata sai da za ta yi ba ita ma ana gama auren uwa an kai auren ɗiya da ita da mijinta da ɗiyar da mijin ɗiyar duk suna umura yanzu haka yanzu haka ina da message cewa sun kira da gani ba to abubuwa sun yawa mutane kira suke ta yi dare da rana ba wace waya mutum ke iya samun ɗauka ba saboda kira ya yi yawa da ko'ina kira ta ke yi don haka a zabura su wannan daren na lelatin tsadari. cikin waɗannan goma na ƙarshe a nemi arziki a wurin Allah ba addu'a nan zan ban mala aminu sai su yi fotokofi musu raba wa mutane in alaƙa insha Allah ta'ala za a ga biyan bukata sa'annan tambaya ta gaba ita kuma wannan to ba tambaya dai bace miji take so mace ce kuma ta tsaga da faɗi don ta yi ta suranta mijin kuma yana yiwa ma na gane kowa ne ne hali ta suranta irin wanda take so sai dai abin bai burge ne ba da ta suranta cewa mutumin kirki mai addini ta tsaya ne ba ta kama suranta sura halitta shi ba ko so da yawa aka yi kyawun halitta amma kuma ba ya kyawun hali ba ya zama mai addini ko mai kyawun hali ne da yake ta ambaci addini an fahimta don haka wannan sai a gyara kuma maza aka je ya zo ga shi kamar tunku amma kuma ka na ta lissafa maka fara yake zo mai dogon hanci mai manyan idanu mai kaza mai kaza ya ta lissafi ko duka wannan ba shi ake dibi ba abinda ake dibi cike aure wanda ya kamata ka diba shine ka dibi addinin mace da kuma mutuncinta an fahimta sannan ta ce kuma a yi iyayensu wa'azi don Allah su riƙa taimaka musu waje auren maza waɗanda suke masu nagarta wannan kuma ba wanda bai sani ba yau kuɗi ake bi ko? ita kan su kansu yaran matan kuɗi suke bi sannan iyayensu mata kuɗi suke bi iyayensu mazan ma ba a bar su ba ma su ma kuɗi suke bi danginta da abokaninta da kuɗi suke so na haka sun faya kai kan wurin wulaƙanci su je garin neman kuɗi ya zo ya aure ta sai an zauna an yi tafiya ta yi tafiya in wani kyau ne gare ta kyau ya fara tafiya ko kuma shi can ya tafi daga idanu ne ko wani tunani gari shi game da ita an zauna an tuɗi juna an waye gari yanzu shi kenan wannan can shi bai gani ne sai ya waye gari kawai yana yi mata wulaƙanci jibi sai ka ga saki ya shiga da ɗiya guda biyu da tsohon ciki daga tayo gida wani ya saki ne ta dawo ta wahala tungatun farko inda an tsaya an kula da mutumin kirki wanda ya san ni ake kira aure ba wanda kawai ki duniyan ce sha makai ba a wanda ya san ni ake kira aure kuma ya san darajar mace don mace mutum ce mai matukar daraja ya ce Allah ya halitta ya ce a aje ta cikin gida a ba ta ci a ba ta sha a ba ta sutura a yi mata lalura a kyautata rayuwarta kuma in ta yi wauta a yi hankuri to shi ko ba haka ya sani ba kawai abinda ya sani mace abu ce wadda za ta ba sha'awa idan ya gama da ita ya watsar da ita da sunan kuna ji irin statement inda suke yi wasu mata ko abin ba daɗi allah maɗaukin sarki ya sauwaka dai wannan yake ya zama kira ga iyaye don Allah su taimaka ma 'ya'yansu wajen aurar da su kuma su taimaka musu wajen aurar da su ga mazaje na gari Allah madaukin sarki ya taimake mu to sai ci gaba da tafsirin mu muna cikin tafsirin aya ta 172 da 173 a cikin suratul bakara ayoyi ne masu faɗin tasiri, waɗanda sun kunshi karantarwa da dama to saboda wucewar da ake ta ba a tsayawa a yi bayani da yawan mutane ba su san irin ɗimbin karantarwar da ke cikin waɗannan ayoyin ba to mu dai mun ɗan tsaya mun buɗa duk da yake mu ma kama mun taɗaita. da zan ci dukkanin maganganu da hadisai da maganganun da malamai suka kawo zan rika ɗauko su ina bijirowa da su da azumin nan zai ƙare ba mu ci ko da rabin bayanan da wannan aya ta ƙunsa ba to muna cikin bayani akan dabbobi da abin tota waɗanda aka haramta mun kai zuwa ga nau'i na takwas mun gama nau'i na bakwai na abinci mai cutarwa ko irin su abincin mai cutar da masu diabetes akwai mai cutar da masu hawan jini kamar gishiri da magi ko akwai mai cutar da masu kaza likitoci dai su suka san wannan idan likita yake ka bar abinci nau'i kaza to ka kiyaye addini ne gare ka ka daina cin wannan abin idan baka kiyaye ba wata cuta ta shiga cikin jikinka wata cuta ta shiga cikin jikinka to Allah zai yi shari'a da kai gobe kiyama ya baka aron jiki amma kuma ka kasa jikin ya baka lafiya amma kuma baka yi tattalin lafiyar ba to na gaba shi ne almaitat watan musa dabbobi waɗanda suka yi Musa suka mutu ba su samu yanka ba ko su ma ga shari'ar musulunci waɗannan dabbobi haram ne ba a cin namansu kuma Musa nan kala-kala ne ta kowace hanya ya zama musai shari'ar musulunci ta hana ta kowace hanya ya zama musai ba wai sai an waye gari kawai an zo an tarar da shi kwanciya miki ya mutu ba gaban idon kama mutuwar na iya zo mai bai samu yanka ba shi kenan kuma labari ya ƙari wannan dabbar ba a ci mu je suratul an'am aya ta uku Allah maɗaukacin sarki yana cewa hurrimat alaykumul maitatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله مدوكاكين سركي يتي حرمت عليكم الميتة an haramta motsi a kanku almaitatu shine motsi kun ga shi aka fara ambatawa ko dabbar da ta mutu ba ta samu yanka ba waddamu da kuma jini wanda mai bayani ko yadda jini ya zama tu haram lahamul kinziyar da kuma nama alade wa ma uhilla li ghairillahi da abin da aka kururu da sunan wani Allah gare shi wajen yanka sai a ce Jesus sai a yanka ko wajen yanka a ambace sunan wani bakin aljani sai a yanka ko wajen yanka a ambace sunan wani gunki sai a yanka to idan aka yi haka wannan dabbar haram ne a tunamanta walmun hanika da kuma wadda take makarariya akwai dabba wadda take makarariya wadda ta jefa kanta cikin wani guri ta sarkafi wuyan tin shaƙi ko ya zan ba ta iya shiɗa har ta kai ga mutuwa kun san dabbobi allah bai ba su hankali irin namu ba Da adam gabani ya sa kai ne ga wuri sai ya lissafa ya ga idan na shiga ina fita to su ba su lura da wannan in sun zo gaba gadi kawai za su sa kansu idan ta je fita sai ƙuyen ya sarkace wani lokaci ma tarko ne tana jefa kanta sai tarko ya rike wuyanta sai ya shaƙi ta an gane ita ake kira mun hanika alhayawanun lazi ya ne fa ya mutu dabba wadda take shaƙewa ta makare hasi ta kai ga mutuwa wannan kuma ya hada da yadda wasu ƙasashe ke yi in dabba ta zo sai a samu wani kebur wani wata waya sai a sa ga ta sai a ja idanun su fito wuri kai tsaye sai ta faɗi ta mutu ba tare da an yanke ba saboda su ganin suke in sun yanke jinin ya zuba kamar sun yi hasara sun zubar da jini ai jini a 11 eh, comprises of 11% of the body weight na animal don haka sun yi hasara wani bangare na nama jini yana kunshe sun ce da protein yana kunshe da menene yana kunshe da menene don haka jinin da ya koma ciki ba tare da sun zubar da shi ba to akwai ƙabilolin da haka suke yi ba su yanka dabba shakuri ta suke yi to nan allah maɗaukacin sarki yake har da irin waɗannan dabbobin wal mawquza da jifaffiya wadda ake sa sanda a buge ko bugaggiya a sa sanda a jefe ta faɗi ta mutu an gane wadda ake sa sanda a buge ta irin bugun da aka yi majaki shi a yi ma akuya misali ko a yi matankiya sai ta faɗi ta mutu ko kuma a je wajen bugun saniya a bugi kanta ko sai ta faɗi ta mutu an gane ita ce au na hawi hafa ya mutu dabbar da ake bugu da sanda ko wani abu mai kama da sanda ta mutu kamar masu cin kare ya suke mai za su ɗauko ta sanda sai a sa a buge kai ne ko ana buge kai ne sai ya faɗi to akwai ƙasashen da su ma haka suke yi idan an zo da saniya ne muke a yanka to za a samu wani icce akwai daidai inda suke bugawa ga kai sun san wurin suna bugawa zai saniyar za ta faɗi ko surawa ba ta yi shi nan ta mutu in ai magana ce ai mutuwa irin wannan ta fi sauƙi bisa ga wadda ake sa yuka ana yanka jini na zuba wasu sauƙaƙawa ne suke yi a turai ma akwai inda wasu daga cikin marasa hankali masu kula da haƙƙin dabbobi suka kai ƙara wai ana sa yuka ana yankan dabba jini na zuba sai aka hana yanka da an zo dabbar za a haɗa ta ga wutar lantarki mai matuƙar ƙarfi cikin sakan ɗaya zuwa biyu ta ɗauke wuta wai za ta samu simple jet mutuwa mai sauƙi an gane to kaga duka waɗannan motsa ne wal mutaraddiya da kuma dabba wadda ake ba kamata ta mutu misali saman dutse sai ta faɗo ko ta akwai wadda ta hau saman flyover sai ga mota ta zo wucewa ta yi oda sai ta zabura sai ta faɗo ƙasa tana faɗuwa ta kaskare nan take ta mutu an gane wannan sau ita ma wannan dabbar wadda ta gangaro da saman dutse ta faɗo ko saman wani bagele wanda yake sama to ita ma tana daga cikin nau'i na motsai ba a cin namanta wannan tsiha da kuma wadda ake kira na tsiha ita ce wadda ‘yar uwata ta sa tsahoni ta soke ta har ta kai ga mutuwa to ko ba ni ba komi ko kai ka ɗauki wani abu mai kama da ƙaho ka suka mata ta faɗi ta mutu ita ma na ɗiha ce an gane ita ma ba a cin wannan dabbar sa'an wa ma akalar sabu'u da abin da dabbobin dawa watan dabbobi masu dagi suka fara ci zaki ya koro akuya ko ya koro bariwa ko ya koro su dabba ya kane ta yana ci sai ka zo ka tarar da shi kila ka harba bindiga sai ya gudu sai ka ɗauki dabbar tana matacciya ka je da ita to ai tun da dai zaki ya zubar da jininta bari ka ci a'a ita ma wannan dabbar ba a ci ina fatar an fahimta ta iske wata dabba dawa ta kama ta ta kashe sannan ka ce za ka ce ragin naman shi ma wannan haram ne ina fata an fahimta wa ma biha alal nasabi alal nasabi ko jam'i ne kenan da abinda aka yanka akan gumaka sukan ɗauko dabba sai a kawo ta daidai gunki sai a roƙi gunkin abubuwan da ake so a ambace wasu sunaye na shirka sai a yanke dabbar ya an yanke dabbar sai a ɗigi jini a rika shafawa ga jikin gunkin ana nufin gunkin zai biya bukata kenan an zubar da jini an ba shi jini so irin waɗannan dabbobin da aka yanka ga gumaka su ma haram ne ga musulmi ya ci su ba sai nan ba dabbar da aka yanka domin christmas misali an gane aka ambaci jesus aka yanka ko bikin wani addini aka ambaci wani allah aka yanka ta ita ma wannan dabbar haram ne ka ɗauki naman takaci ina ba ta an fahimta daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki ya gane ya ce zalikun fiskun waɗannan dukkaninsu fasikanci ne fasikanci ne so muhallu shahid a nan waɗannan nau'o'an na musa ko ko ba haka yake ba waɗannan nau'o'an na musa su ne abinda muke lura da su to amma kuma Allah madaukakin sarki ya ce illa ma zakaitum sai fa abin da kuka yanka sai fa abin da kuka yanka malamai suka yi sabani me ake nufi nan da sai fa abin da kuka yanka wasu suka ce wannan illa harafi ne na istisna'i ma zakaitum din nan shine mustasna mustasna min kuma ambatoniya gaba ta in istisna'i ne mustasili sai suka ce haza istisna'un muttafilin in ku haka nan ne yana nufin sai fa abin da kuka yanka daga cikin waɗannan dabbobin da an ka ambata istisna'in ana yi ne ne daga dabbobin da aka ambata misali dabba ta makari tana shure-shure sai ka iskita sai ka janye abin sai ka ga cewa ba ta iya rayuwa shure-shure take za ta mutu sai kai yanka kaga illa ma za ka yi kenan to da har ta samu yanka ba matsala za a iya ki. an gane ko kuma dabba an buge ta da wani icci sai ta faɗi tana shure-shure za ta mutu sai aka yanka illa ma za ka yi kenan shi wannan kuna iya kuci ko wadda ta gangaro saman wani guri ta faɗo kuka iske ta da sauran rayuwa tana mutum tana shure-shuren mutuwa kuka yanka ya halatta kuke ko wadda aka soka ma wani abu ko ƴar wata dabba ta soka mata kabo tana batun mutuwa kuka yanka ko kuma ka iske zaki ya kama barewa ya kayar da ita ko damisa ko kura ila ma sun fara cin naman ta abin nan da ake cin mu ita alayar ko kaga suna cin naman dabba tana da rai amma bata mutu ba ko da kuka iskota ka kori waɗannan dabbobi na dawa tana ɗan motsa kafafuwanta haka sai ka yanka in dai ido na iya motsawa ko ƙafa ta motsa to ka samu ka yanki in dai wannan istisna'i da ke cikin wannan ayar mutasili ne ina fata an fahimta ai illa ma ujlika hayyan min haula ad qabla mawtihi wa zakiya fa innahu yakunu halalan in ko istisna'i ne munqati to abin da yake nufi waɗannan dabbobin da aka ambata ga baki su haramun ne ba a ce sai fa dabba wanda take lafiyayya ka kamo ta kayanka a nan ne imamu malik ya ɗifi fahimtar shi ta cewa idan ka iske dabba tana shure-shure tana batun mutuwa ba za ka yanka ba sai dai ka zura ido har ta mutu an fahimci wannan da zarar ya kasance dabba ba za ta iya rayuwa da kanta ba mutuwa za ta yi saboda wani yanayi da take ciki ta sha ta makare ne ta sha kure ko an buge ta ne ko menene ta ga wannan wadda ake kira mai kuza a wadda mota ke bugewa ko? an gani mutaraddiya a wadda tana cikin trailer ta katuma ta faɗo kaga ta gangaro ta faɗo ƙasa to tana shure-shure cewa ba za ka yanka ba sai dai ka bar ta haka nan ta mutu dabbar da ake yankawa ita ce wadda in an kyale ta tana rayuwa amma dabbar da take duk kyale ta ba ta rayuwa to ba ka yanka ta to shi ne imam malik wasu malamai ma cikin mazhabar tashi na malikiya suka ce a'a ba mu tafi aka ra'ayin malamin mu ba yayi tsauri da yawa suka dauki istisna'i a matsayin istisna'i muttasili suka ce a'a cikin waɗannan dabbobin biyar nau'i biyar da aka lissafa wadda duk aka yanka ba illa ma dama dai ba ta ɗauke wuta ba ma dama ba ta mutu ba to za a ci namanta ina fatar an fahimta da haka suka ce fa'iza ubirika a hadu hazihin dawa hanyar idan aka riski ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi raye fauzu biha aka yanka su ba su da mutuwa ba to duk wadda aka sama cikin su fara halalan ta zamo halal da kauli ta ala saboda zance Allah madaukin sarki illa ma zakaitu sai fa abin da kuka samu damar yankawa cikin waɗannan dabbobin tun kafin ya mutu ina fatar an fahimci wannan malamai suka ce akwai abin da kuma ake iya riskarwa ga motsai akwai abin da ake iya riskarwa ga mi ga motsai ko da manzo Allah ya zo madina ya samu labari su suna aikata wani aiki saboda tsananin yunwa wani lokaci da buƙatar kwaɗayin nama ga kada raƙuli ba ka iya yanki sai su samu tozon raƙumi sai su yana da rai fa sai su yanke tozon in su yanke tozon sai su je su dafa an fahimci wannan sai su dafa tozon su rika harkar su shi ko su ibi bayan raƙumin wajen ɗoyar raƙumin sai su yanka su je su dafa an fahimci wannan su kaga dai ba ɗabi'a ce mai kyau ba wani tabi da ake kira a bin yasar ya zo mana da hadisi daga abu wasu allaisi allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu wasu yake manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kuɗi aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mai tafi yake duk abin da aka gutsura aka kira aka iba aka yanka daga jikin dabba wa hiya hayyatu alhali tana rayayya to fa huwa mai tatun wata ruwaya ko fa huwa mai yitin to wannan abin motsai na hukuncin motsai ke gare idan ka yanki tozon wata dabba ka je ka dafa wannan tozon motsai ne ita dabbar tana nan ba motsai ba ce amma wannan naman da ka ɗiba ga jikinta motsai ne ina fatan an fahimta ko a yanki dabba ba ta da mutuwa ba kawai a ɗibi ne ɓangare na jikinta a je a shiga sha'ani ta wannan motsa ne wasu yanki shanuwa ba ta ko mutu ba kawai aka shiga aka da kafa aka je domin a a dafa to wannan kafar da aka cire motsa duk abin da aka cira daga jikin wata dabba alhalin dabba tana da rai wannan abin motsa ne sannan wannan akwai nau'in rashin tausayi ko Ta ga mutumin jahiliya in yayi ba a mamaki tunda mutumin jahiliya shi ke ɗaukar ɗan da ya haifa ya jefa cikin rijiya ya haifi iya mace ba a san iya mace sai jefa ta cikin rijiya kuma shi mace ta haife shi ko mace ya aura ta haihu amma ko ba a san iya mace mace ta haife ka ka aure mace sannan ka ce ba a son mace kun wani abu ne na daban sannan in yanzu wata ta kwalliya ta wuce kuma kana gani yana ta bai ido ya kura mata gani sai inda ta ɓace mai amma ko ba a son mace don haka musulunci ya hana akwai nau'in rashin tausayi da rashin imani ko cikin irin wannan aikin za ka ga wasu sun cire kunnen dabba sun je sun gasa an cire bindin dabba an je an yi kawcin da shi an fahimci wannan so duk abin da aka cira daga jikin dabba tana raye to wannan abin motsa ne imamu abu dawud ya zo da wannan hadisi a littafin shi na sunan hadisi na dubu biyu da takwas da hamsin da takwas imamu tirmidhi shi ma ya zo da shi a littafin aljami hadisi na dubu da ɗari hudu da tamanin ina fatar an fahimci wannan don haka wannan ana riskar da shi ga motsai sa'annan akwai nau'in motsai kuma wanda motsai na amma kuma halal ne don haka aya ta zo da bayanin motsai a matsayin umumi amma kuma an yi hasisi an ce wasu nau'in motsin musulunci ya ce halal ne na farko akwai kifi na biyu kuma akwai fari mun san fara ko akwai kifi akwai fara ba wanda ake yankawa cikinsu ko ka taba gani an ko kifi an kama an ce kuma sai an yanka yadda ake mu shanu ko kuma fara kaza an doka yuka an kwantar da ita an ci za a yanka muna da hadisi abdullahi bin umar hadisin ya zo marfu'i kuma ya zo marfu'i marfu'i ne bai inganta ba akwai abdurrahman bin zaid bin aslam cikin isnadin an gane akwai ƴaƴan zaid bin aslam cikin isnadai kusan biyu zuwa uku na wannan hadisin wanda yake bai inganta ba marfu'i to amma kuma akwai wanda ya zo mawukufi sai dai mawukufin ne bi hukumiyar rafi yake uhillat lana maitatani wa mani an halatta muna motsai nau'i biyu da kuma jini nau'i biyu da jini haram ne ko hurrimat alaikumul maitatu wa dam an haramta muku motsai da kuma jini to sai ga shi ya ce lallana mai ta tari wada mani an halatta mana nau'in motsa biyu da kuma nau'in jini biyu yake fa'ammal mai ta tari amma motsa guda biyu yake falhutu na farko shine kifi an fahimci wannan wal jaradu da kuma kwari da kifi da fari su ne motsin biyu kifi yana zaman a cikin wannan hadisin yana wakiltar dabbobin da ke rayuwa cikin ruwa an gani yana wakiltar dabbobin da ke rayuwa cikin ruwa aquatic animals waɗanda nau'o'a ne daban-daban na dabbobi dabbobin da ke rayuwa cikin ruwa sun fi dabbobin da ke rayuwa saman tudu yawa hasali kuma ruwa sun fi ƙasa yawa ko? duniya in ka kasa ta kashi hudu kashi uku duk ruwa ne kashi ɗaya ne ƙasa nan ne dukkanin halittun da suke bisa tudu suke rayuwa don haka ruwan sun fi yawa to dabbobin ruwa kenan waɗanda ruwa ne gidansu dindindin akwai waɗanda bin ruma'i ne suna rayuwa cikin ruwa kuma suna rayuwa saman tudu kamar kwaɗo ko kamar kada suna iya rayuwa ko ina suna da nostril kuma suna da gills su kuma wani nau'i ne na dabbobi daban ba su ake magana ba ana magana dabbar da ba ta iya rayuwa ko ina cikin ruwa idan ta hau tudu mutuwa za ta su kuma waljara da fari su ko fari a nan suna representing insect ƙwari ƙwari halalli inda ba su cutarwa in dai aka tabbatar da ƙwaro iya eh, an ci shi babu wata cutarwa da ake samu to halalli ana iya ci wannan ƙwaron za ka ga wani abu da gare su ba su da jini in kayan ka fara za ka ga jini ka ga ba su da wannan nau'i na blood namu ba su da shi hasali ma ba su da abin da ake kira close circulatory system abin da ke gare su open circulatory system ba su da zuciya irin wakata mu kawai suna da wani abu da ake kira hemosin kawai jini na ruwa ne suke zazzaga yawa cikin jikinsu tun da tushen da sauransu masu ilimin biology dai za su fi iya baka wannan labarin so su ba su da jini a sa'il wanda yake mai gudana cikin jikinsu kaga kyanke su ya shigo in an gaba ya cutarwa shi kenan dama cinkis ɗan amerika na periplaneta americana shi ne scientific name ɗine ko periplaneta americana ba ka yi an gaba iya cutarwa mala aminu ina yake ya tashi ko ba wannan mala aminu ba mala aminu guda ko abu ammar sai umu ammar kai mai don bincin ke suna sai su ci dai in na zo bakunci ne kuma sai a bani tuwo so duka ƙwaro wanda aka san bai cutarwa ya shigo don ba ku ganin jini cikin jikinsu ina fatar an fahimci wannan suna da siffofi wanda da ya karatun taxonomy zai zai zai zai ga bayani a kansu iyalan caleb linus ko masu harkar taxonomy phylum phylum phylum porfira phylum nigeria phylum echinodermata phylum mollusca phylum codata phylum ga sunan dai namatuda na namatina so wanda ya karanci irin wannan zai san abin da nake nufi so irin waɗannan su halal ne ana iya cin su ma dama ba su cutarwa ina fatar an fahimci wannan so waɗannan su ne nau'in dabbobi guda biyu da an ka halatta a cin su ba sai an yanka ba su bawa bukatar sai an yanka wasu malamai suka ce kifi in an same shi saman ruwa ya taso kenan ya mutu kuma ya daɗe da mutuwa ko ya taso saman ruwa suka ce a ba a ci kaza kaza kaza malamai suka ce a wannan maganar ba ta duk inda ka samu kifi in dai ba ka ji yayi wari ba ko kuma kila ka ji an samu wani magani wanda yake in ka ci kila guba ce za ka iya halaka to kana iya ka cikin jinka ina fatan an fahimta yake wa amma da man amman jinne guda biyu su kuma yake fal kabil wa tsihal su koda da kuma anta anta da koda anta an kira ta jini saboda gaba ce cikin jiki organti wanda wadda take yawan ma'amala da jini in ta samu matsala jini zai kawo matsala za ka ɗan adam zai halaka ba tare da jan wani lokaci ba protein metabolism carbohydrate metabolism a cholesterol production breakdown of all red blood cells ga sunan dai abubuwa da dama da take tana amfani ɗaiɗaiɗai har sama ga amfani 600 cikin jikin ɗan adam su wannan don shi na ake kira aka kuma ga ta da kalar jini ko ya na ya kira ta da suna jini ko da ita kuma ita ke tace jinin ta fitar da fitsari abinda ake kira ultrafiltration cikin koda akwai wasu na'urori cikin da ake kira nephrons waɗannan nephrons ɗin su suke filtration su cire fitsari cikin jini su tsabtace shi sai ka yi fitsari ka fitar da ƙazantar da ke cikin jikinka ka sha ruwa jininka ya sake koma fresh kullum kenan jinin jikinka ana tsabtace shi kullum jikinka ana tsabtace shi so suna aiki matuƙar gaske ga abin da ya shafi jini sai aka kira su da suna na jini falkabid wa tsihar anta da kuma kuda an gano wannan wannan hadisi imam ahmad ya zo da shi a littafin shi na al-musnad hadisi na 2690 na ibnu majah ya zo da shi a littafin sunan hadisi na 3314 na yana silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1118 so bisa wannan yake nuna mana kifi da dabbobin ruwa dukkanin su halattacci ne ko kuma su motsan su halal ne a cewa hurrimat alaikumul mai tafi da aya ta da shi tana nufin ban da kifi da dabbobin da ke rayuwa cikin ruwa sannan ban da ƙwari ƙwari kuma su fara kenan ko nan ba halatta waɗe aka yi ba a an ci lokacin annabi abdullahi bin abi aufa allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yadda ce wani hadisi wanda yake muttafaqun alayhi yana a sahihul bukhari hadisi na 2495 sa'an yana sahihu muslim hadisi na biyu. abdullahi bin abi aufa yake cewa da zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sab'a ghazawat yace mun yaƙi tare da manzon Allah ni na halarci yaƙi tare da manzon Allah har ya koka bakwai na akulul jarada waɗanda muke cin fari cikin waɗannan ya kokan don haka fara halarci in ba ka iya ci sai ka ce ba ka iya ci an gane ba dole ba ne damo halal ne amma manzo Allah ya ce ni ban iya cin damu ya ce amma sauran sahabai in kuna ci ga nan ku ci sun ku ko wargi abin su suka yi tacci cikin akwashin manzo Allah suka ci cikin kwanon manzo Allah na aka dauka damu aka kawo suka ci amma shi ban iya ci to abin da yake halal shi ba wajibi na sai kai ba in ka ci Allah ya yadda ba laifi in baka ci ba kuma ko ba a rubuta ma laifi ake baka ci ba babu zunubi abin da ne ake so ka tabbatar da cewa wannan abin ya halatta kai in ba ka ci kuma kada ka yi musu kada ka yi fada da wanda yake ci ina fatar an fahimta sa'an nan muna da wani hadisi wanda abu dawuda ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 83 imamu tirmidhi a aljami hadisi na 69 daga abu huraira allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abu huraira ya mu labari ya ce wani mutum wanda ake kira abdullahi bin Majlis, ya zo tarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallah ni ne bi sojan ruwa muna shiga cikin teku mun san kuma yadda ruwan teku suke ko gishiri gari su ruwa masu gishiri kuma in ka sha su kakaki me zai faru lahira za ka ce kuma mugunyar mutuwa ɗaya daga cikin mutuwa mafi zafi mafi raɗaɗi domin hanjinka za su kama motsi wanda yake tsaye ka zai ga kai na motsi haka hanji kamar su kakkaci akwai abin da ake kira plasmolysis shrinking of cytoplasm so cytoplasm na cells na intestine naka za su kama losing water ba ka ce shrinking aka samu matsala kwarai da gaske sai mutuwa to bisa ga wannan in sun shiga teku ba su shan teku ya ce wa na hannilu wa hannilu ma'ana ƙalilan min alma'i ya ce muna ɗiba ruwa 'yan kalilan tare da mu mu su cikin jirgin ruwa mu tafi da su su ne muke sha don na teku ba su sha ya ce in ta wadda ana biyi a tsashina in kuwa muka ce za mu riƙa alwala da su wayan gada muka yi guzuri to za mu samu tashirwa afa na tawadda'u bima ilba shin mun samu dama mu yi alwala da ruwan teku su kuma 'yan nan sai mu rika shan su wayanda muka yi guzurin su sai manzo Allah yake huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu wata ruwaya kuma wal hillu mai tatuhu ruwaya alhafiz abubakar ibn abi shayba kenan to ai shi ke ruwa ne masu tsarki ne huwa tsahuru ma'uhu Tunda ruwa ne masu tsalki ne ana iya alwala da su kenan walhillu mai tattuhu kuma motsai ne dabbar da ta mutu cikin motsai halalci ina fata an fahimta ruwa ne huwa tsahuru ma'uhu a tsahur da yi matsa'un fataha ya nuna ruwan na tsalki ne da yin zumba shi a tsalkin to abin yin tsalki ne huwa tsahuru uhun. ruwa ne abin yin tsalki ne ana iya tsalki da su da yi matsawon fataha kamar wudu da wadu wadu ruwan yin alwala wudu ita kuma alwalan uhur shi tsalkin ahur ruwan da ake amfani da su a yi tsalki to huwa tsahuru uhu ruwa ne abin yin tsalki ne ana iya amfani da su a yi tsalki alhillu mai tatuhu motsai ne kuma halal ne daga nan ne aka ce kenan dabbobin ruwa ga baki ɗayansu waɗanda suke rayuwa cikin ruwa umuman ga baki ɗayansu halal ne ina fata an fahimta sai fa idan ya kasance tana rayuwa cikin ta shiga cikin ruwa ta fito ta hautado ita kan ba dabbar ruwa ce ta tattar dabbar ruwa ba dabbar ruwa tudu ita dabba ce ta ruwa tudu an gane bin ruma'i don haka ba ta ciki ba a lissafin ta ciki kisa ta kwado annabi haramta shi ko? ya ce ba a cin kwado annabi ya hana ina fata an fahimci wannan لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله أوكي تركيتك أهل لكم صيد البحر uhilla fi'li ne madi mabani ala al-maf'ul ko ala al-majhul shi kuma saidu yana matsayin na'ibul fa'il ko kuma huwa mudafun al-bahri mudafun ilayhi cewa uhilla lakum saydul bahri an halatta muku farauta ta ruwa farauta ta ruwa wace irin dabba ake farauta matatta ko rayayya rayayya ko da haka dabbobin ruwa waɗanda suke rayayyu an halatta muku su ku shiga ku kamo su da ran ku ci wa ta'amuhu abdullahi bin abbas yake to wancan saido yana magana ne akan me akan waɗanda suke rayayyu ba'amu kuma nan yana magana ne akan dabbobi waɗanda suke sun mutu su yi motsai wata abu da motsan da ke zama cikin ruwan dabbobin ruwan waɗanda suka zama musai an fahimci wannan Ka gana Allah ya halatta mana dabbobin ruwa kenan huwa tsahuru ma'uhu mai maitatuhu kaga wa ta'amuhu innan ai wa uhilla lakum ta'amuhu an halatta muku abincin wato matacin dabbobi motsa na dabbobin ruwa a suratul fatir aya ta 12 Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma yastawil bahrani وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما تخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه واستبدروا من فضله ولعلكم تشكرون to a nan allah maɗaukacin sarki ya ambaci teku saboda ƙarancin lokaci ba zan fasara duka ba domin sai mun koma har zuwa ga magangamar teku inda teku biyu suka haɗu wanga ruwa ne masu zarti wanga kuma ruwa ne masu gishiri ga su sun taho amma ko ba su haɗewa bai na huma barzakun layar giya ba su haɗewa idan ka sa kofi ka ɗebo nan ka sha ka ji ga nau'in ruwa daban idan ka ɗebo nan ka ga nau'i daban waɗannan ma ga launin su daban waɗannan kuma ga launin su daban sun ƙi haɗewa wa ya iya wannan aiki in ba Allah ba to tekunan guda biyu nau'in tekunan guda biyu Allah maɗaukin sarki ce wa min kullin daga kowanne daga cikinsu ta akuluna lahaman tsariya kuna cin nama wanda yake mai daɗi nama tsaftatacce nama mai gamsarwa naman kifi kenan ko da sauran dabbobi waɗanda suke cikin ruwa su kaga ƙur'ani ma ya nuna ana iya cin dabbobin da suke cikin ruwa sannan ga hadisi ya zuwa tabbatar da kowa tsahuru ma'uhu alhillu mai tafi ina fata an fahimci wannan sa'annan wani abu kuma game da waɗannan dabbobin na ruwa malamai sun yi maganganu masu tsawo kansu inda wasu malamai suke ganin cewa akwai dabba kamar wadda akwai ta cikin ruwa akwai kuma irin ta bisa tudu ko wasu malamai suka ce to in ka ga irin ta bisa tudu kamar alade akwai alade ruwa akwai aladen tudu to tun da ba a cin na bisa tudu kenan ba a cin na ruwa bangaren malamai suka ce a duka babu wannan an fahimci wannan kai akwai waɗanda ma suka buge tuka suka ce ko ɗan ruwa ne kan gani kawai buge yanke ka sauri ina fata an fahimci wannan sannan waɗannan dabbobin na ruwa kifaye ko san kifi na da jini ko ko da suna da jini ga jini kana gani ba illa kuma dabbobi ne masu ban mamaki halittu ne masu ban mamaki waɗanda in an ce a buɗa su a yi ta karatu kan zai a daɗe kuma wallahi za ka ga ban mamaki mai yawa tunda akwai kifi wanda jini ne ma in ka fasa jini ne bulu ne ka taba ganin jini bulu to shi jinin wannan kifin bulu ne sannan ɗanɗan wannan kifin ya fi masallacin nan girma sannan ran da aka uwa ce nono take ba shi kifi mai shan nonon uwa ce ka taba ganin haka to lokacin manzon Allah an taɓa samu ne sahabbai suka ci jabir bin abdullahi ya karantar da musa bai suka zauna suka yi kusan wata guda suna cin nama ne ran da aka haife shi ma sai ya sha ta guda kusan drum haka na nono yake shanyewa tun ran da aka haife shi sai ya sha drum da nono ka san ba karamin kifi ba ne shine halittar dabba mafi girma bisa doron ƙasa ana kira ne blue whale mun taba bayani a ne nan wurin ko so ku duba ku gani to duka waɗannan dabbobin halal ne halal malar ka ci naman su ka yi guzurin naman su ka yi komi da shi yana daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna da yake an haƙura min da lokaci tun da Yana ganin ne ko yau nan za mu kwana insha Allah ta'ala abin da zai faru akwai addu'a da nake zan bayar ku? to su mala aminu za su kwafi zan ba su littafi za su kwafi addu'a in sun kwafi za su zo nan gobe gwargwadon yadda suka samu hali su yi kwafi na iya kudin da ke gari su sai su ba mutane Yan sun ba mutane za a ɗauki kwafi ɗaya shi kuma sai a karanta an fahimci wannan za a ɗauki kwafi ɗaya shi kuma sai a karanta kowa ya tsaya musamman waɗanda suke biya ga social media ko kuma waɗanda za su je cikin dai media ko tsari ina fatar an fahimci wannan ina fatar allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan daren mai albarka dare mai daraja na lailatul qadari ya Allah ka biya mana bukatocin ya Allah ka biya mana bukatocin ya Allah ka azurta mu ya Allah ka azurta mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali cikin kasar mu da garuruwan mu da ƙauyukan mu da unguwannin mu da gidajenmu da cikin rayukanmu ya Allah ya Allah abin da ya tsananta gare mu Allah ka sauƙaƙa mu shi Allah ka sauƙaƙa mu shi mara lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya mara lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ba mu iko amfani da lafiyar mu wajen bauta maka marigayen mu ya Allah ka gafarta musu an ce ma akwai rasuwar da aka yi nan makwabta wata mata da ta rasu jiya to muna roƙo ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mu sauran marka mu mu kuma da muke raye idan ta mu ta zo ya mu cika da imani da mu da iyayen namu da sauran marigayen mu ya Allah gobe kiyama ina roƙon ka tayar da mu karkashi inuwa al'arshinka a ranar da babu wata inuwa kwace ka ya Allah sannan in ka kai mu aljanna ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin aljanna rabbana atina ربنا dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن